kada ku ringa tambaya game da wasu abubuwa wanda in aka saukar da bayani akan al'amuran to rayukanku za su ɓaci ba za ku ji daɗi ba wa in tas'alu anha hina na alqur'anu tubda lakum da dai za ku yi tambaya lokacin da hukunci ya sauka za a yi muku bayani afallahu anha Allah ya yafe muku kuskuren da ya auku wallahu ghafurun halim Allah mai hakuri ne Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa an hana ku a wancan zamani haramun ne sahabin annabi ya buɗe baki ya yi tambaya ga manzon Allah haramun ne kafi Allah sani Allah ya fi ka sanin yaushe ya kamata ya saukar da hukunci wani irin hukunci ya kamata ya saukar muku Allah ya fi ka sani don haka ka ce kana tambaya ina hukuncin kaza kamar kana gaggauta saukan wani hukunci wato yana kama da a ce kana ganin kuskure ta sashen Allah ko ta sashen ilimin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Don haka yasa aka haramta musu, Qad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane daga wato a gabaninku waɗanda suka gabace ku sun yi irin wannan tambaya ga annabawa sun asbahu biha kafirin aka wayi gari sun kafirce ma abubuwan da suka nema wannan shine dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan nan a cikin hadisi na Abu Huraira kaga sayyiduna Ali ya kawo hadisin Abu Huraira ya ruwaito hadisin yadda Abu Huraira ya ruwaito hadisin da ke cikin arba'una nawawiya. asalin maganar ita ce khatabana rasulullah Abu Huraira ka duba sahihu Muslim wannan riwaya ce ta alimam al-bukhari aka sanya cikin arba'una hadith ka duba lafazin al’imam muslim abinda abu huraira ya faɗa cikin riwaya ta al’imam muslim khataba na rasulullah manzon allah ya mana ba wata rana faƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikum al allah ya farlanta haji gare ku fa hajju don haka ku je ku yi aikin haji faƙala rajulun wani mutum sai ya miƙe ya ce a kullu amin ya rasulallah kowace shekara ce za mu yi aikin haji fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta qala ha salasa, sai da ya faɗa sau uku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce law qultu na'am la wajabat da na ce eh da kuwa aikin haji ya zama wajibi a kowace shekara wala mastata'tum kuma da ba ku iya ba sannan sai annabi ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na barku idan na barku ban ce muku komi ba to ku kyale ni fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abinda ya hallaka magabatan ku yawan tambayan su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabani da suka yi ma annabawan su fa idza amartukum bi shay'in idan na umarce ku da aikata wani abu fa atu minhu mastata'tu sai ku aikata wannan abin gwargwadon iyawanku wa idza an idan na hane ku game da aikata wani abu fada'uhu sai ku nisance shi ku kyale shi sayyidina ali ya ruwaito hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin abdullah ibn abbas ya ruwaito hadisin riwaya ta abdullah ibn abbas tana cikin sunan abi dawud hadisi na 1721 innal aqra bin habisin sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tambayan ga annabi a lokacin da manzon Allah ya yi magana akan wajabcin aikin haji sunansa al-aqra bin habis fa qala yace ya rasulallah alhajju hajj fi kulli sanatin aw marratan wahida shin haji ɗin nan a kowace shekara za a yi ta ko kuwa sau ɗaya ne qala sai manzon Allah yace bal marratan wahida sau ɗaya ne faman zada fa huwa tatawwu'un wanda ya ƙara ya sake yin haji ba a matsayin haji yake ba nafila ce za a rubuta masa Don haka in ka taɓa yin haji, wannan hajin naka na farko shi ne farilla, amma duk wani aikin haji da kake yi na ne. Hadisi ne ingantacce. Cewar aikin haji sau ɗaya ne yake zama wajibi, wannan baya hana ka sake komawa aikin haji. Saboda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, faman zada, wanda ya ƙara zuwa ya yi aikin haji, kashe babu laifi don ka koma, fa huwa tatawu'un nafila ce. bare ma akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku jera tsakanin haji da umra ka tafi umra ka je haji ka tafi umra ka je haji in ji manzon Allah ku dinga jera su fa innahuma yanfiyani al-faqra wad-dhunub kama yanfi al-kiru khabas al-hadid da umara da haji suna koran talauci da zunubi kamar yadda wutar makera take kawar da dattin da ke jikin ƙarfe wa zahabi wal fibba idan zinari yana da datti da wuta ake wanke shi haka nan azurfa wa laysa lil hajjati al mabrura sawabun illar janna hajji da aka yi na kware kuwa ba shi da wani sakamako face gidan aljanna don haka jerawa tsakanin umara da haji abu ne mai kyau yana da falala kaga wannan hadisin ya samu sahabban manzon Allah mutum uku Abu Huraira Sayyiduna Ali Abdullahi bin Abbas sun tabbatar da cewa maganar annabi ya yi ta ne a bayan Allah ya saukar da wajibcin aikin haji walillahi ala nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila lokacin da wannan aya ta sauka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji nan take wani ya yi tambaya sau ɗaya ne ko kowace shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau ɗaya ne da dai na ce na'am to da ku Allah ya mai da aikin haji farilla a kowace shekara wancan zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai kenan lokacin da ake shar'anta shari'a amma yanzu an riga an gama Allah ya kulle shari'ar musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum an riga an kammala addinin musulunci amma a wancan zamani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai haramun ne musulmin da ke cikin Madina ya buɗe baki ya yi tambaya akan hukuncin wani al'amari wanda Allah maɗaukaki bai saukar da doka a kansa ba, haramun ne. Sai dai babu, amma ɗan gari haramun ne. Ka duba sahihul Bukhari, ah, sahihu Muslim, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna a'bamal muslimin fil muslimina jurman. man sa'ala an shay'in lam yuharram wa hurrima li ajli mas'alati wanda yafi zunubi mafi girma cikin musulmai a ranar tashin kiyama shine mutumin da Allah bai haramta abu ba amma a dalilin tambayarsa Allah ya haramta da can abin halal ne amma saboda tambayar da ya annabin Allah sai Allah ya saukar da haramcin wannan abin saboda haka su annabawa ba a tambayan hukunci gabansu, kuma in kai tunani za ka gane hakan daidai ne, saboda Allah shi ya san dacewan ya turo annabi ya turo shi, Allah ku shi ya bar wa kansa sanin abin da ya dace ya shar'anta shi ga bayi, ba kai za ka nemi Allah ya shar'anta wani abu ba. To sai dai, Allah yana da hukunci da ke yinsa ga ‘yan Adam, ya turo annabawa ya ce su yi gargaɗi ga mabiyansu. tambaya haramun ne, idan ku aka samu wani mai zanga ɓoye tambaya, to har in ya nemi sanin hukunci ne ku zan shar'anta abin ko da can, ko da a ce da can wato ba a shar'anta abin ba, a dalilin tambayan wannan mutumin za a mai da wannan abin shari'a. Wannan dalili sa malaman farko suke nisantar yawan tambaya, musamman akan abin da ya shafi aƙida. har ma dai zuwan zamanin tabi'ai duk da cewa tambayoyi akan shari'a abin da ya shafi hukuncin alwala hukuncin sallah hukuncin mu'amala halal ne amma tambayar da ta shafi aqida malaman sunna ittifaqan ba sa so wannan dalilin yasa lokacin da wani yayi ma al-Imam Malik tambaya Ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa mun karanta a suratu Taha aya ta biyar, Allah mai rahama ya daidaitu a kan al'arshi, yaya daidaituwan take. To kaga an koma irin tambayan da Allah maɗaukaki ya hana. Faƙala al'imamu Malik ya ce al'istiwa'u ma'alumu, daidaituwa dai kowa ya santa, idan aka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi. kalmar daidaituwa kai ka san ma'anarta wal kaifa majhul yaya siffan daidaituwan wannan ko an jahilce shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai har ya bar duniya bai yi bayani ba ya za a yi a san yadda Allah ya daidaitu akan al'arshi wal imanu bihi wajibu imani da cewa Allah ya daidaitu akan al'arshi wajibi ne saboda magana ce da take cikin alqur'ani was su'alu anhu bid'atun yin tambaya akan daidaituwan bid'a ce saboda har manzon Allah ya bar duniya ba a samu sahabin da ya irin wannan tambayan ba a lokacin al-Imam Malik ya ce wa araka rajulu su'in naga kai mutumin banza ne har da zaka yi mai irin tambayan da sahabbai ba su yi shi ga annabi ba akhrijuhu anni yace ku fitar da wannan mutumin daga masallacin nan wallahi nan take aka kore shi daga masallacin manzon Allah don me zai yi tambaya irin na shishigi Allah ya yi bayani cewa ya daidaitu akan al'arshi, iyakan magana kenan. Manzon Allah har bar duniya bai yi bayanin ga yadda Allah ya daidaitun ba, yanzu kai ka yi tambaya a kai, kaga wannan shishigi ne, sai ka ɗauko waccan aya da Allah ya yi magana. Ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum can gaba yake cewa qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin haramun dai musulmi yayi tambaya tambayar da za ta zamanto shishigi ga al'amarin addini manzon Allah bai kyale mutanen Madina suna masa tambaya ba sai dai ba kawai in ka ji mutum yayi tambaya ga manzon Allah to bako ne shi ko bako dama ana ba shi uzuri ba dan gari ba bai san dokan mutanen gari ba ko ka duba sahihu muslim nawasu bin sam'ani yake cewa akamtu ma'a rasulillahi bil madinati sanatan na zauna a madina tsawon shekara guda ma yamna'uni min al-hijra illa al-mas'ala ba abin da ya hana ni in yi hijira in dawo madina sai don tsoron doka game da tambaya annawasu bin sam'an dokar tambayan nan ita ta hana ni dawowa madina wanda in zauna a ƙauye, kar in shigo gari in yi tambaya ta zama min bala'i, to gwamma in zauna a ƙauye in na taho dama ba ƙauye, ina da uzuri. Saboda haka su bin sama'an ya taho Madina, ya zauna tsawon shekara guda, ya ƙi ya kama haya, ya ƙi ya yi gini misali. da an yi magana sai ya ce har yanzu dai bako ne ne kaga yana da wayo ko iyalansa suna ƙauye zalla sanatan baifan shekara guda ya yi a matsayin bako ga annabi muhammad duna an eh, ya akuza hukumar ikama me yasa litakuna lahu alhurriyatu fi su'alin rasul amma yuridu abin da yasa bai yi ƙaura ya dawo Madina ba saboda ya samu cikakken ‘yancin tambaya ga annabi Muhammad, saboda su baƙi ba su da wannan matsala, babu laifi don baƙo ya yi tambaya, amma ɗan gari doka ne babu kyau ya yi wata tambaya, sai dai ya jira idan Allah ya ga dama ya saukar da hukunci sannan ya sani. Anas bin Malik ya ce, Nuhina an nas'ala Rasulallah. an hana mu yin tambaya ga annabi Muhammad an a kan komai sai dai mu zauna mai shiru idan doka ta zo mu ji mu kama aiki kawai baka da ikon tambaya to idan da za a baka damar tambaya kamar kana cin gyaran annabi Allah ya ga daman aiko manzonsa kuma abin da Allah ya ga dama ne addini to ina dalilin tambayar ka sai ka yi shiru lokacin da Allah ya ga dama sai ya ce kai sallah lokacin da ya ga dama sai ya shar'anta zakka lokacin da Allah ya ga dama ya shar'anta azumi to Anas bin Malik yace duk da haka mu sahabbai mun so a ce an ba mu daman tambaya din mun so haka duk da cewa an hana mu fa kana yu'jibuna an yaji ar-rajul min ahli al-badiya don haka da zaran ba kauye ya shigo sai mu dinga murna yawwa wannan zai yi tambaya gafir ya ce musamman idan wawa ne. Kasan shi wawa in ya tashi tambaya, tambaya ya daban ce. Allazi lam yablughu amrun hayi kama balagana. Dama can labarin cewa babu kyau a yi tambaya bai isa gare su ba. Fa Al'uhu, ba yana zuwa zai dinga tambaya da an ce ba ya taho masallaci sai ya cika. Wa nahnu nasma'u suna muna sauraro فجاء رجل من أهل البادية وترانا سيغا بقوي يزو فقال يتي يا محمد أتانا رسولك كاتورا من دان ساقو قويمو wannan ɗan saƙon naka jakadanka faza amalana annaka taz'umu annallaha arsalaka ɗan saƙon da ka tura ya je yana ƙorafin wai kai kana riya cewa Allah ya aike ka kaga dai magana duka babu ladabi saboda ba kauye fa za'ama lana annaka taz'umu dan sakonka ya je yana riya cewa wai kai kana riya cewa annallaha arsalaka Allah ya aiko ka to abin da ya kawo ni garin nan kenan in tambaye ka kala sai manzon Allah ya ce sadaka dan sakon nawa yayi gaskiya fa kala sai ya ce faman khalaqa samaa wa ya halicci sama kala sai ya ce Allah Ƙala ba ƙauye ya ce, faman khalaqal arba wa ya halicci ƙasa, ƙala sai annabi ya ce Allah. Ƙala faman nasaba hadhihi jibala wa ya kakkafa duwatsunan da muke gani a duniya, waje ala ha ma ja'ala, ya saka duk abin da ya saka muke ta gani duwatsu ruwa ne, ga sunan dai abubuwan nan duka waye. Ƙala sai annabi ya ce Allah. Ƙala sai ya ce, fabillazi khalaqas sama'a wa khalaqal arba wa na nasaba hadhihi jibala to ina rantsuwa da wanda ya halicci sama ɗin nan da ya halicci ƙasa ya kafa duwatsun nan ina gama ka da wannan wanda ka ce shi ne Allah ɗin Allahu arsalaka to Allah nan shi ya aiko ka wato kafin annabi ya ba da amsa bari yawan annabi matashiya ya fa gane girman Allah karya masa ƙarya shi yasa aka fara kwatance waye ya halicci sama waye halicci ƙasa wa ya halicci duwatsu ana tuna masa girman Allah sannan ya ce to don wanda ya halicci sama da ƙasa da duwatsu da kace Allah ne ka faɗa min gaskiya shi ya aiko ka kala annabi ya ce an kwarai kuwa kala sai ya ce waza ama rasuluka dan sakonka ya riya cewa anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa lailatina wai wajibi ne mu dinga sallah sau biyar tsakanin dare da yini in ji dan sakonka ina gaskiyar wannan magana kala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sadaka nan ma ya faɗi gaskiya dan sakon nawa kala sai yace fa bil ladhi arsalaka Allah ina gama ka da Allah nan da ya aiko ka fa bil ladhi arsalaka Allahu amaraka bi haza shin Allah ne ya ce ka gaya mana mu dinga sallah sau biyar a rana da yin dare da yini kala annabi yace na'am kwarai kuwa ka san hankalin ba kauye daban da na dan bindi ya fi son ayi dalla dalla kada sai ce wa za'ama rasuluka dan sakon ka yariya cewa anna alaina zakatan fi amwalina wajibi ne mu fidda zakat dukiyar mu wannan fa hakan ne kada sai ya ce sadaka nan ma ya faɗi gaskiya kada sai ya ce fa billazi arsalaka ina gama ka da Allah nan da ya aiko ka Allahu amaraka bi haza ita ma zakkan Allah ne ya ce ka gaya mana mu fitar da ita Ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ce na amfarai. Ƙala sai ya ce wa za'ama rasuluka anna alaina mu shahri ramadan fi sanatina a shekara guda za mu yi azumi a watan ramadan wata guda in ji ɗan saƙonka. Ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaka nan ma ya faɗi gaskiya Ƙala sai ya ce bil ladhi arsalaka ina gama ka da Allah nan da ya aiko ka Allahu amaraka bi haza shi ma azumin Allah ne ya umarce ka da hakan ko ko ra'ayinka ne ka shar'anta shi qala sai yace na'am Allah ne qala sai yace wa amara rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila dan sakonka ya riya mana cewa wajibi ne mu dinga haji idan Allah ya sauke mana wannan ma haka ne kala annabi yace sadaka gaskiya ne kala sai ya juya baya shi wannan ba ƙauyen ya ce wallazi ba a saka bil haƙƙi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kafin ya tafi yana gaya wa manzon Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kaga ya tabbatar kenan ya yarda cewa annabi Muhammad manzon Allah ne na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la azidu alaihinna ba zan yi ƙari akan abin da ka gaya min ɗin nan ba wala an min hunna kuma ba zan rage komai gare su ba iyakan addini na kenan ya juya ya tafiyarsa fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la in sadaka kun ga wannan ba kauyen in ya tabbatar da abin da ya faɗa yayi gaskiya ya zama iyakan abin da na faɗa din nan yayi riko da shi la yadkhulanna jannata zai shiga aljanna wannan dalilin yasa malamai suke cewa da dai mutum zai takaita ibadarsa akan farilla babu nafila wallahi bai yi laifi ba a wajen Allah saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Malik yace kaga mun samu ilimi a dalilin ba kawai? in ba domin tambayarsa ba da mu samu wannan fahimtar ba akwai hadisin Abu Ya'la riwaya ta Al-Bara'u bin Azib Al-Bara'u bin Azib sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labarin doka da manzon Allah ya ɗora masa habbai mazauna Madina. Babu kyau wani sahabi ya yi tambaya. Albara'u bin Azib ya ce, In kana la ya'ati alayya sana, shekara kakan same ni, cur, ina da tambaya a zuciyata na kasa fitar da ita. Shekara guda, uridu an as'ala Rasulallahi an shay'in, fa'ata ata ba. ina son in tambayi manzon Allah hukuncin al'amari kaza amma a samu tsawon shekara na kasa tambaya saboda wannan doka wa in kunna na tamannal a'rab sai mu dinga fata Allah ya kawo ƙauyawa ai qudumu bi yas'alu fa yasma'uhum al ajwiba an al as'ilati al a'rab ƙauyawa su taho su yi tambayoyi su kuma sahabbai su saurari amsa fa yastafidu minha kaga daga nan suke samun fa'ida. Haka nan al’imamu Ahmad ya ɗauko maganar Abu Umama al ya ce, Lamma nazarin lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, ya hallazi na amanu, la tas'alu an ashiya, ya ku masu imani kar ku sake tambaya game da wasu abubuwa. Kunna kadil ta kaina an nas'alahu daga wannan lokaci sai muna tsoron tambaya ga manzon Allah saboda ayar alkur'ani an hana mu tambaya fa a arabiya ba kawai ya shigo gari abin da ya kawo shi gari kasuwanci ko wata bukatar shi sai mu kira shi kai zo farashauna berida'i mun ga ya shigo gari ba shi ma da kaya na kirki sai mu ɗauko mayafi mai kyau to ga wannan ka ɗaura kai na gode kuna da halin kirki eh, to abin da muke so da kai guda ne mene je ka wajen annabi ka mana tambaya sahabbai suna ba da cin hanci saboda a yi tambaya rashawa ji abu umama talbahir farashaunahu bi ridai mu ba shi rashawar mayafi wa qulna lahu mu ce masa salin nabi ya je ka tambayi annabi wal arabi laisa bi multazim bima yaltazimuhu al muqimuna ma'a rasul shi ba kauye babu doka a kansa kamar yadda doka take kan mutanen madina malamai sun ce rashawa anan ba haram ba ce الرشوة هنا ليست هي الرشوة المحرمة طبعا بل هي تحريض على خير wannan kwadaitarwa ne akan alkhairi don haka suna ne aka bawa abin da suka aikata na rashawa abu umamat al-bahili ya kira abinda suka yi da suna rashawa amma ba rashawar ba ce ba cin hanci ba ne idan za ka ɗauki dukiya ka bayar saboda ka kwadaitar da mutane su yi alkhairi ah, ana iya ɗaukan kalma ta rashawa a ba mu abin da kai amma lada kake samu a wajen Allah wannan dalilin yasa kake gani akan samu shugabanni waɗanda suke aje kyauta kamar ɗabi'a take fahad Allah ya ji kansa inda ya sanya kyaututtuka ana ba mu waɗanda suka yi wani abu na gwaninta a duniya ta sashen rubuce-rubuce kamar yadda aka bawa abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa. ba wani abu yasa ake haka ba saboda a ƙarfafa wa musulmai a kwaɗaitar da su wajen wani aiki na alkhairi wannan babi shine babin abin da sahabbai suke aikatawa sun gaba ƙauye su kira shi ga mayafi je kama mana tambaya ai tambayar da zai yi shi ne zai karu shi kansa karuwa zai yi saboda haka fa'ida ce gare shi fa'ida ce ga al'umma wata hikima ce suke yi saboda dai su samu damar isar da tambayoyinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa abin da aka hana su ɗin ba wai tambaya ce ta matsala haka nan ba shi yasa ba a samu doka akan abin da suka aikata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk da cewa suna yin abun a fakaice Allah yana iya sanar da shi me yasa Allah bai sanar da shi ya tsawatar a kai ba saboda abin da suke yi bai saba ma sunnar manzon Allah ba tambaya suke akan matsala ta addini wanda ko shi Allah da kansa ne yace fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun amma dai su sahabbai su kansu an hana su yawaita tambaya din to gudun kada su yawaita tambaya shine sai su yi amfani da bakauye su yi masa kyauta dan ya je ya isar da tambayar su ga manzon Allah tambayar da bata saba ma ka'ida ba tambaya dai wadda dai ta shafi shari'a Abdullahi bin Abbas yana cewa ma ra'aitu qauman khairun min ashabi Muhammad ban taɓa ganin mutanen da alkhairinsu ya fi na sahabban manzon Allah ba. Ma sa'aluhu illa anis na ta yi asharata mas'ala kulli hafin Qur'an. Tsawon zaman annabi da sahabbansa tambaya goma sha biyu kacal sahabbai suka yi kai tsaye ga manzon Allah, saboda wannan doka. Tambaya goma sha biyu. iyakanta kenan in Allah ya ce yi sallah sai su kama sallah in Allah ya ga dama zai ce wannan sallah ga yadda za a yi ta saboda haka lokacin da aka shar'anta sallah jama'a suna sallah ana hira a farkon zamani Allah ya ce ku yi sallah to shikenan suka kama sallah ba mai tambaya ya za a yi sallah, a yi magana ko kar a yi magana a tunda Allah bai ce kar a yi magana ba sai mu ta maganar mu an tsaya ana sallah annabi yana karatu wanda yana tambayarsa. to ya kabar gida ɗazu ta yi lafiya sai lokacin da Allah ya ga dama sai ya saukar da aya to kar a sake yin magana idan ana sallah to sai suka yi shiru kaga Allah in ya ga dama ai zai yi ma ibada ta su kwaskwari ma ko to in ma akwai tambayar da sahabbai suka yi bata wuce goma sha biyu ba in ji Abdullahi bin Abbas kuma duka suna cikin alqur'ani na farko suratul baqara aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj na biyu suratul baqara aya ta 215 naka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin na uku suratul baqara aya ta 217 yas'alunaka ani shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi Kabiru wa saddun an sabilillah na hudu suratul baqara aya ta 219 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نبير سورة البقرة آية لإشيرين في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير نشد سورة البقرة آية لإشيرين ويسألونك عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيد na bakwai suratun nisa aya ta ɗari da saba'in da shida yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala game da hukuncin mutumin da ya mutu babu uwa babu uba bi ma'ana bai bar iyaye ba kuma bai bar 'ya'ya ba shi ake ce ma alkalala na takwas suratul ma'ida aya ta hudu yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat na tara suratul a'raf aya ta 187 yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la hali liwaqtiha illa huwa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nazi'at karshen sura yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha bima anta min dhikraha na goma suratul anfal a farkon aya yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul sannan na goma sha ɗaya suratul kafi wa yas'alunaka qul sa'atlu alaikum minhu dhikra da ƙarshe suratu taha aya ta ɗari da biyar wa kana cewa akwai ta suratul isra'i wa yas'alunaka anir ruhi la wannan ba tambaya ce ta sahabbai ba akwai muhawara tsakanin malaman tafsiri ana cewa yahudu ne suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan tambaya Abdullahi bin Abbas ya ce waɗannan tambayoyi gaba ɗayansu Allah ya sa su cikin Alƙur'ani. Addini mai sauƙi babu irin na sahabbai, babu tambaya. Shiru, ku yi mun yi ku bari mun bari, babu ma dalilin tambaya. Al'imam bagawi a littafinsa sharhu sunna ya ce almasa'ilu ala jihaini tambayoyi sun zo kashi biyu ahaduhuma ma kana ala wajhi ta'alim tambayan da mutum zai yi saboda neman sani lima yahtaju ila min amrin dini abinda mutum ke bukata na sani game da al'amarin addini wannan fa huwa ja'izun babu laifi a kai tambaya ina hukuncin kaza abu wanda ya shafi ibadar ka wannan babu laifi saboda Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ala dhalika tatanazzalu as'ilatu sahaba in ka duba tambayoyin da sahabbai suka yi dinnan duka babu tambayar da ta saba ma ka'ida don haka babu laifi don kayi irin wannan tambaya to amma kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce shin wannan hadisin yana aiki har yanzu ibn al-arabi ya ce hadisin manzon Allah yana aiki har yanzu yawan tambaya ba shi da kyau musamman idan tambayan ya shafi tambaya ta ta'annuti tambayar ta'annuti ita ce tambaya da ake na izgilanci kamar misali tambayar da wani ya yi ma al'imamu malik ar-rahmanu alal arshistawa gafata malam ga abin da Allah ya faɗa Allah ya daidaitu akan al'arshi yaya daidaituwar take kaga wannan tambaya tambaya ce ta ta'annuti wa takalluf da kuma tambaya na ƙoƙarin mutum ya tono wato hukuncin wani al'amarin da matsalar ba ta riga mata auku ba malamai sun hana ka kyale masala ta auku kafin ka yi tambaya da yawa mutane sukan yi kacinci kacinci a ce to da a ce kaza ya auku da yaya hukuncin zai zama wannan tambaya ita ma dangin ta'annufi ce babu kyau zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim yana kama da tambayoyi da banu Isra'ila suka yi ma annabi Musa, tambaya ta izgilanci, ah, saboda haka Allah ya tsananta hukunci a kansu game da kisa ta ah, suratul baqara aya ta 67 zuwa 73. Wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqaratan qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin har zuwa ƙarshe. Malamai suna kafa hujja da waɗannan ayoyi akan cewa haramun ne a yi jayayya da annabin Allah idan Allah ya ce ka za, sai ka ɗauka kawai yana da kyau mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi mutum ne ya aikata wani aiki na haram sai kai masa nasiha ya bar wannan aikin sau da dama amma bai bari ba a ƙarshe ma yake cewa zai bari amma ba yanzu ba har ma yake buga misali da ayoyin da suka yi hani akan shan giya ai ba lokaci guda aka hana shan giya ba to ka dai bayani ban ga tambayan ba ka yi nasiha ga wani ya bar aikata wani laifi yaki har ma yake buga maka misali da yadda Allah ya haramta giya cikin alkur'ani babu shakka wannan izgili ne da hukuncin Allah ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya isa hujja ma na kuma anhu fajtalibu duk abin da na hana ku aikatawa ku nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka sa wa'adi ba ka yi alkawari sai nan gaba ko ka bari kaɗan da kaɗan manzon Allah ya ce idan an ce abu haram ne to ka bar shi ga nassi sannan mutum ya yi tawili wannan kuskure mai tambayar nan ya ce ta ina aka fara sahu a bayan liman ana fara sahu ne daidai saikin liman wanda ya shigo daga baya sai ya bi daman wanda ya tsaya a bayan liman ana bin dama-dama har dai kuma ya cika sannan a dawo ta hagunsa amma tsakiya ake fara ɗauka kafin a yi ta dama sai dama ta cika sannan a koma hagu mai tambayan nan ya ce me ya dace na yi ga iyaye na bayan sun cika yana nufin bayan iyayensa sun rasu me ya kamata ya musu wanda iyayensa suka rasu akwai buƙatar ya yawaita yi musu addu'a ya yawaita yi musu addu'a wa rabbi irhamhuma kama rabbayani safira Allah ka yi musu rahama kamar yadda suka yi min jin kai tun ina karami suka kula da ni ita musu addu'a Allah shi yafe musu Allah ya musu jin kai har ka bar duniya babu ranar barin wannan addu'a sannan na biyu ka riƙa yin sadaka da nufin Allah ya isar da ladan gare su ka yi sadaka da nufin Allah ya isar da ladan sadakan gare su sadaka na abu ah, wanda ya zamanto halal ba a sadaka da haramun Allah zai isar da wannan abin ga mamata sannan na uku idan akwai basussuka ka biya musu na hudu idan suna da abokan hulɗa ka ci gaba da sada zumunci da waɗannan abokan hulɗan nasu kamar misali abokin mahaifinka idan mahaifinka ya rasu kar ka yi watsi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya sada abokan hulɗan mahaifansa mahaifansa kamar ya sa da zumuncin iyayensa ne suna da rai mai tambaya na gaba ya ce game da sanya lasifika ana karatun alkur'ani ta ina hukuncin amfani da loudspeaker lokacin hajji ga azumi bil haƙiƙa mun sha bayani akan wannan tambaya bai kamata ga mutumin da ke sallar tarawihi ya buɗe loudspeaker ba saboda ita sallah ta tarawihi ba wajiba ba ce kuma ba a buƙatar ma wani ya san ana yin ta misali tunda ibada ce da kake yi tsakaninka da Allah in so samu ka yi ta kai kaɗai ba tare da an ji ƙaran sauti na ibadata taka ba amma babu laifi don an sanya lasfika ɗin kamar fatawa ta bin baz yana cikin fatawar ladinatu da'ima akwai masu ganin babu laifi amma rashin sanya lasfika shi yafi wannan ya ce game da bayani da aka yi maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ce duk abin da na ce ka bari ka bari ko ku hannu to yaya yaya nassin da alƙur'ani to malam ka karanta tambayoyin nan waye Allah mastata'tum ku kiyaye Allah gurgudan iyawanku fattaqullaha mastata'tum yaya Allah ka kamar yana nufin ina kuma ga nassin ayar alqur'ani sannan da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam fattaqullaha mastata'tum ga kuma ayar alqur'ani ina ga magana guda ce haka muka ce ga aya ta yi magana kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar idan ba hakan bane ban fahimci tambayan ba wannan ya ce ka yi bayani game da buɗe windo ya fuskanci makwabta to yaya hukunci idan lokacin da kake gini makwabcin naka fili ne wanda ba a gina ba shin za a yi la'akari ne da wannan matsalar a ƙwarai ko ko da a ce ka gina ɗin daga baya makwabcinka ya yi nashi gini akwai buƙatar ku tattauna wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu akan zaman tare ka tattauna da makwabcinka abin da zai zama to cutarwa gare shi ka nisance shi ko da ka yi ginin naka kafin makwabcinka ya nashi ka saka windo kafin ya zo idan ya mai ka da cewa wannan windo naka zai kai ga cutarwa gare shi akwai buƙatar kai ka canza kuma ko da bai nema ba wannan ya dace da hukuncin gina gidan sama bene a inda mutane ba su da benaye ɗin wanda ke sama yana hangen waɗanda ke ƙasa wannan yace kamar misali mutum ya sami kansa yana yin jilsatul istiraha sai wani ya je wani gari da ba a yi zai fasa yin jinsatul istiraha saboda ka'ida ta dar'ul mafsada ni ina ga kamar babu al-mafsada a gurin saboda ka raya sunna dan babu mamaki ba su ma san jinsatul istiraha din ba kamata ya a ce ka raya sunna in an tambaye ka ka bada hujja kaga ka kafa sunnar manzon Allah a inda babu ita wannan yace kai bayani akan halin da muke ciki yanzu shine okay kai bayani akan halin da muke ciki a yanzu shine mai girma shugaban kasa Alhaji Umar Yar Aduwa wallahi nakan wahala wajen karanta wasu tambayoyi Ah, yana dai addu'a Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa ko yana nufin idan ka yi magana akan shi ‘yar addu'a ɗin har ma ka masa addu'a sai ka ji masu amsa na cewa ah, wai ku shafa ko ne ga Allah inda wanda ya tambayan nan yana ji ko zai yi ta da baki shi ma ya ji tsoro ke ko eh. wallahi na kasa gane rubutunsa ina matsayin gina bene a cikin gidajen magana da muka yi kenan eh, bai kamata mutum ya gina bene ba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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين عشرين لشدة جوات الجماد الأولى hijira na دبودة shekara dubu da ɗari hudu da talatin da daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma za mu gabatar da bayani game da hadisi na tara hadisi na tara littafin arba'un hadis na al-imam nawawi insha Allah an abi hurairata abdurrahman bin safar radiyallahu anhu wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira alkuniyarsa abu huraira sunansa abdurrahman bin safar Allah shi ƙara masa yarda قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يتي ناجي منزon الله إرادة أمينة الله ستبت غريش ينا cewa ما نهيتكم عنه فاجتنبوه duk abin da na hana ku to ku nisance shi وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم kuma duk abin da na umarce ku ku yi to ku je ma wannan abin gwargwadon iyawanku abin da na hana ku aikatawa ku nisance shi in ji manzon Allah abin da na umarce ku ku yi to ku zo ma wannan abin gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum haka ne abin da ya hallaka waɗanda suka gabace ku shine kasratu masailihim yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawa da suke ma annabawansu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin nan hadisi na dubu bakwai da ɗari biyu da tamanin da takwas wa muslim hakanan al'imamu muslim ya ruwaito hadisi na dubu da ɗari uku da talatin da bakwai هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة والله wannan hadisin yana daga cikin manyan hadisai da suka yi bayanin ƙa'idojin musulunci wannan hadisi da kake gani idan ka ɗauke shi to ka ɗauke wani rukuni mai girma daga rukunai da aka gina ilimin fiƙihu a kansu. Malaman fiƙihu sun yi amfani da wannan hadisi wajen gina hukunci ta wajen turo ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Wannan hadisi wani tubali ne, tubali ne mai girma muhimmin gaske. ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام malamai suna cewa in za a ciro hukunci ƙarƙashin wannan hadisin to babu wanda ya san adadin hukuncin da za a ciro da dai za a ringa ciro hukunci ilimin da ke cikin wannan hadisin malamai suka ce da kuwa har a gada mawuyaci ne a ce an samu wanda zai ƙididdige yana da wuya ma na haifu kuma an hufata ne boko abinda na hana ku aikatawa ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku ku yi ku zo ma wannan abin gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka lazina min qablikum abin da ya hallaka waɗanda suka gabace ku shine kasaratu masa'ilihu yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawa da suke ma annabawansu wannan hadisin yana dacewa da wasu ayoyi guda biyu aya ta bakwai ta suratul hashir وما rasulu الرسول wa ma nahakum anhu فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah maɗaukaki ya ce abin da manzon Allah ya kawo muku sai ku karɓa, Abinda ya hana ku aikatawa ka ku nisance shi ku bari, wataƙullaha ku kiyaye Allah inna Allah shadidul iqab lallai Allah mai tsananin ukuba. Kaga hadisin ya dace da wannan aya, wama atakumur rasulu fakhuduhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma amartukum bihi fa fa'tu minhu mastata'tu Allah ya ce wa ma nahakum anhu fantahu manzon Allah ya ce ma na nahaitukum anhu fattanibu sawa'an bi sawa'i aya ta biyu ita ce wadda take suratul tagabun aya ta goma sha shida فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون النبي صلى الله عليه وسلم يجي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أبن لنا أمرتكم أي فتاة to ku zo ma wannan abin iyawanku. Allah ya ce, Fattakullah mastata'tu sai ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku. akwai ilimi da yawa a cikin wannan hadisi riwaya ta abu huraira fa'ida ta farko da muke samu a kai wannan hadisin yana karantar da mu cewa haram ya fi halal ƙarfi da halal da haram dokoki ne na Allah maɗaukaki idan Allah ya ce ka wannan shi ake cewa halal idan Allah ya ce bari wannan shi ake ce ma haram to a musulunci haram ya fi halal ƙarfi wannan hadisin yana karantar da mu haka kuma ka lura da hadisin da kyau ma da farko ka karanta shi da kyau ma na haitukum anhu abinda na hana ku yi ba buhu ku nisance shi wa ma amartukum bihi abinda kuwa na umarce ku ku yi fa'atu minhu mastata'tum sai ku je masa gwargwadon iyawanku kaga wannan magana ta annabi Muhammad wannan magana tana nuna cewa haram ya fi halal ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam bai baka zaɓi game da abin da ya hana ba ma na haitukum anhu fajtanibu abin da na hana ku yi ku nisance shi kaga wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mastafatun ba abinda na hana ku yi ku nisance shi kawai babu zaɓi wa ma amartukum bihi abinda ku na umarce ku da yi fa atu minhu mastaba sai ku aikata gurgudan iyawo sai kaga halal ba ka da zaɓi akan haram amma kana da zaɓi akan halal bisa ga wannan dalili malamai suke cewa haram ya fi halal ƙarfi a shari'ar musulunci fa'ala al-insani an yaf'ala al-ma'mura bi qadri istita'atihi idan aka ce ka yi kaza to kai kokarin yi gwargwadon iyawanka amma idan aka ce bar kaza to ka tabbata wannan abin ka bar shi har abada domin duk abin da Allah ya ce a bari ya san za ka iya amma abin da Allah ya ce a yi akwai mutumin da aikata wannan abin zai masa wahala don haka yasa Allah bai tsananta umarninsa akan wato halal kamar yadda ya tsananta umarninsa akan haram ba da za ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya wallahi za ka tarar da cewa an fi son musulmi ya nisanci haram akan ya kusanci halal nisantan haram shi ya fi ƙarfi a kan kusantan halal abin nufi shi ne inda duk mutum ya kai ga ibada idan bai nisanci haram ba wannan ibada shi ta banza ce maganar a ɗinke take da sauran hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin al'imamu tirmidhi wanda Abu Huraira ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ittaqil maharima takun a'budan nas ka nisanci haram a wannan lokacin za zaka zama wanda ya fi kowa ibada inji manzon Allah ittaqil maharima ka nisanci haram lokacin da ka nisanci haram wannan lokaci ne takun a'budan nasi kake zama wanda ya fi dukkan mutane kyautata ibada ga Allah maɗaukaki. Abin nufi da za ka yawaita sallah ka kula da azumi, ka mai da hankali a kan nafilfilu, abin da sunna ta ce a yi kana ƙoƙarin yi, amma ba ka nisanci haram ba, wannan ibada ta ka mawuyaci ne ta yi tasiri, yana da wuya. Don haka Alhassan basari yake cewa ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك مما نهاهم الله عنه mutane tun daga farkon duniya har zuwa karshenta ba su taɓa bautan Allah ta yin wani abu wanda ya fi a ce sun nisanci abin da Allah ya haramta ba wato ka nisanci abubuwan da Allah ya haramta ya fi a ce kana yawaita sallah da azumi kana yawaita kulawa da filu. babban ibada ita ce nisantar haram maganar al-hasan al akwai maganar ta al-imam ahmad bin hanbal yana cewa a'malul birri ya'maluha al-barru wal fajir wa amma maasi fala yatrukuha illa siddiqun al'imamu Ahmad bin Hanbal ya ce, kaga ayyuka na kirki, in ka duba za ka ga mutanen kware da mutanen banza suna yi, ka dubi sallah, za ka ga hatta ɓarawo yana sallah ko? Fasiki yana sallah ko bai yi. Al'imamu Ahmad bin Hanbal ya ce, ayyuka na kirki, za ka samu mutane duka suna yi har kafirai, za ka samu kafiri yana kyauta yana abubuwa na yabo don haka mutumin ƙwarai da mutumin banza akan samu sun yi ayyuka na kwarai don haka ba gwaninta ba ne don ka kula da sallah ka kula da azumi kana kyauta kana ba da sadaka a wajen malamai ka yi ƙoƙari amma dai ba shi ake nufi ba da za ka koma ta sashin zunubi al-imam ahmad فلا fala yatrukuha illa باب babu mutumin da ke iya nisantar zunubi sai mai gaskiya ga Allah madaukaki wa ke iya barin zina yana da wuya ku samu munafiki sai mai tsoron Allah wa ke iya nisantar sata yana da don haka babu mai nisantar abin da Allah ya hana sai mutumin da yake da gaskiya cikin imaninsa wannan magana kuwa sun yi ta ne bisa la'akari da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi haka ma Aisha Allah shi kara mata yarda tana cewa man sarrahu an yasbiqa da'iman da'iban mujtahid fal yakuffa an dhunub wanda duk yake so a ce duk duniya babu wanda ya kai shi ibada to ba yawan sallah zai yi ba ko yawaita sadaka ko yawaita azumin nafila da yawa suna ganin azumi na nafila da sallah na filfilunta yin shi ke sa a ce mutum ya fi kowa ibada na na aisha ta ce ba haka ba ne idan kana son ka fi kowa ibada to ka nisanci zunubai baki ɗaya in ka nisanci zunubi ko da ba ka nafila ɗaya ba abin da ka tsaya ma illa sallar farilla wallahi a wajen Allah babu mai ibada kamar ka saboda nisantar haram ya fi ƙarfi akan kusantar halal a shari'ar musulunci ta ina aka gane haka ta hadisin annabi Muhammad manzon Allah ya ce ma an anhu fajtanibu duk abin da na hana ku to ku nisance shi babu zaɓi in na ce kaza babu kyau to ku bar shi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku ku yi sai ku yi ƙoƙarin aikatawa gwargwadon iyawanku. Da aka ce ku yi gwargwadon iyawanku. Kaga ana nufin ita nafila in ka samu dama misali da daddare ka yi nafila raka'a biyu ka kwanta kan lillahi alhamdu wani lokaci ka yi nafila raka'a hudu ka yi ƙoƙari. wani lokaci ka yi raka'a shida amma in aka ce wannan abin haram ne baka da zafi baka cewa bari rike shi kaɗan ban dai riƙe baki ɗaya ba ita haram babu zaɓi a kanta ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتفأتوا منه ما استطعتم نبي محمد بن صالح الأثيمين الله شمس رحمه يأتي لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هل هو واجب أو مستحب bai kamata ga mutum idan aka karantar da shi wata sunna ta annabi ya yi tambaya shin wannan sunnar wajiba ce ko ko mustahabi ba bai kamata ba wai dan ka ji annabi ya ce idan na muku umarni fa'atu minhu mastata'tu sai ku yi gwargwadon iyawanku wala tastafsil ba daidai bane ka nemi bambanta sunnonin manzon Allah fa anta abdul munqadun li amri Allah azza wa wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kamata yi a ce kana bin umarnin Allah kana bin umarnin manzonsa alaihi salatu salam da an ce maka wannan sunna ce to ka daina bincike sunnan nan tana da ƙarfi ko ko ba ta da ƙarfi da sunna da mustahabi dukkansu umarnin annabi Muhammad ba daidai ba ne musulmi ya dinga fifita wani sashi sai kawai idan an samu kuskure tare da kai a wannan lokaci ne ake son ka bincika menene ka samu laifi a kansa wajibi ne don ka tuba ga Allah ko ko sunna ce ka gyara ƙoƙarin da kake yi a kan rayata amma idan aka karanta maka sunna ba daidai ba ne ka yi tambaya cin sunnan nan tana da ƙarfi ko kuwa a'a magana ta manzon Allah guda ɗaya ce sawa'un kana zalika fil qur'ani am lam yakun an karanta maka wani umarni sai ka ce shin wannan umarni ya fito daga alkur'ani ne ko ko daga hadisi fa yu'malu bi sunnati za'ida ala alqur'ani amran aw nahyan kamata yayi a ce da zaran an ce maka ga wani umarni sai ka ɗauka wannan umarni daga alkur'ani ya fito ko kuwa daga hadisin manzon Allah ya fito duk ɗaya man yuti'ir rasula faqad ata Allah suratul nisa' wanda ya bi annabi haƙiƙa ya bi Allah a suratul a'raf Allah ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'u bai kamata ka bambanta maganar da ta fito a hadisi da maganar da ta fito daga ayar alkur'ani ba biyayya ga manzon Allah daidai yake da biyayya ga Allah maɗaukaki babu bambanci man yuti'ir rasula faqad ata Allah Matsala ta uku malamai suna cewa wannan hadisin yana nuna mana cewa dar'ul mafasidi aula min jalabil manafi'i akwai wata ka'ida ta malaman usul suna cewa kawar da barna shi ya fi cancanta a kan jawo amfani ya eh, ka lura da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda na hana kuku ne nisance shi abinda na muku umarni ku aikata to sai ku yi gwargwadon iyawar kaga wannan yana nuna kawar da ƙarna shi ya fi dacewa akan jawo amfani don haka yasa manzon Allah ya fara magana akan abin da ya hana ma na haitukum anhu Abin da na hana ku fattani buhu ku nisance shi wa ma kun bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na maku umarni ku aikata to sai ku yi gwargwadon iyawan ashe a kullum musulmi la'akari ya kamata ya dinga yi kawar da barna ita ce mafi dacewa akan jawo amfani fa idza ta'arabat mafsadatun wa maslaha da a ce wasu matsaloli guda biyu za su same ka ɗaya gyara ne ɗaya kuma ɓarna ce a lokaci guda to abin da ya kamata sai ka fifita wato kawar da ɓarna akan jawo gyaran li'anna i'tina a shari bil manhiyati ashaddu min i'tina'ihi bil ma'murat shari'a ta fi la'akari da nisantar haram akan kulawa da halal bisa ga wannan dalili idan aka samu matsaloli guda biyu sun haɗu ɗaya cikinsu akwai gyara ɗaya cikinsa akwai ɓarna to sai ka fifita ɓarnan nan akan gyara ka nisanci abin baki ɗayansa wal muradu bi dar'il mafasidi wa raf'iha wa izalatiha lima yatarattabu ala al min dararin jasiri yunafi hikmata shari'i fi nahyi akwai abin da malamai suke la'akari da shi ta wannan ka'ida maganar da manzon Allah ya cewa ma na haitukum anhu abinda na hana ku aikatawa fa buhu sai ku nisance shi wannan shine na farko don haka malamai na usul sun yi amfani da wannan hadisin suka gina hukunce-hukunce da dama sau da yawa kakan yi tambaya ga malami abin da ka tambayi malamin nan babu ayar alkur'ani a kansa kuma babu hadisin manzon Allah a kai ka jefa tambaya ga malami tambayar da ka masa babu aya kuma babu hadisi amma zai yi amfani da usulul fiqh wato tubalin da malamai suka yi amfani da shi wajen gina ilimin fiqh zai yi amfani da waɗannan ƙa'idojin sai ya ɗauko ƙa'ida guda ya auna ta da matsalar da ka gabatar gare shi da wannan ƙa'ida zai baka amsa kuma har a wajen Allah abin da ya hukunta gaskiya ne saboda ya dace da tsarin karantarwan annabi Muhammad ba ku misali ka duba al-ashbah wa nadair littafin al-imam suyuti Allah shi masa rahama ya kawo misali yace <clears throat> kai ne ka gina gida ai mutum ya gina gida halal ne ko to wajen gina gidan nan sai ya zamanto an samu wata matsala guda inda za ka sa windo gidan wani ne wannan mutumin ko makwabcinka ne har in ka sa windo a daidai wannan bangon to babu makawa ku za ka ringa kallon matanka, matan makwabcinka kaga abubuwa biyu sun haɗu gare ka a wannan lokaci ga halal ya zo kuma ga haram ta zo wanne za ka fifita malamai suna amfani da wannan ƙa'ida sai su ce buɗe windo ta wannan gefen haramun dalili saboda abin da manzon Allah ya fara magana a kai shi ne ma na kuma anhu fastanibu abin da duk na hana ku sai ku nisance shi babu zaɓi a kai amma ta can gefen ya ce wa ma kun bihi fa'atu minhu mastata'tu ku zo masa gwargwadon iyawanku kaga ta wajen halal an baka dama amma ta wajen haram ba a baka dama ba ba ka da zaɓi ta sashin haram don haka a wannan sashi haramun ne ka buɗe wannan windo wato ka yi windo ta wannan gefen matuƙar zai kai ga cutar da makwabcinka Hata a wannan zamani ka duba Allah na da'ima fatawar lajnatu da'ima mujallar na hudu shafi na arba'in da irshadu salikin shafi na saba'in da uku mutum ne zai tashi cikin dare ya yi karatun alƙur'ani wannan karatu da yake yi ibada kuma abin so ne yana raya sunnar annabi muhammad ana son musulmi ya tashi cikin dare ya yi ibada to amma shi wannan mutumin sai ya ga ya kamata ya yi amfani da rediyo ko kuma ya shiga masallaci ya kunna lasifika. ya ɗauki microphone ya dinga karatun na mutanen unguwan kowa ya ji. To a wannan hali abubuwa biyu sun haɗu ga wannan mutumin. Na farko halal, na biyu haram. Ta ina haram ya shigo, lokaci ne da Allah ya ba ma ɗan adam damar ya kwanta ya huta. Ayoyin Alƙur'ani da dama sun yi bayani, Allah ya mai da dare lokaci na hutu. tunda Allah ya ba ma ɗan adam damar ya kwanta ya huta makwakanka suna bacci kai kuma a lokacin sai ka ga ya kamata ka tashi don ka yi ibada ibada ka ita ce karatun alkur'ani amma ba za ka yi ba sai ka haɗa da lasfika halal da haram sun haɗu wanne ya kamata ka ɗauka kaga ashe buɗe lasfika nan haramun ne gare ka ka duba allatu na tudda mujallar na hudu shafi na arba'in don haka mutum wajen ƙoƙarin tsaye da sunnar manzon Allah idan ya kasance zai kai ga cutar da bayan Allah kamata ya yi a ce ya fifita nisantar cutar da bayan Allah akan raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare ma damar da aka baka tana da yawa ba dole sai ka buɗe lasifika kafin nan za ka raya sunna ba ba dole sai ka yi karatu a lasifika sannan za ka samu lada ba babu mamaki ma ka rasa lada a dalilin karatunka saboda riya za ta shigo lokacin da ka buɗe lasifika kana ƙira'a babu mamaki shedan ya shiga zuciyarka bari ka yi karatun nan don ka burge mutane Allah shi samu gani don haka yana da kyau a ce ɗaliban ilimi sun mallaki littafai na usulul fiqh domin haƙiƙa ko da baka karanta ayar Alƙur'ani ba baka da ilimin hadisan manzon Allah idan Allah ya baka fahimtar usulul fiqh a cikin sauƙi zaka bada amsar tambaya wanda a ranar tashin kiyama wannan tambayan ba za ta zama maka musiba ba za ka ba da amsa kuma ta dace da sunnar manzon Allah wannan dalili yasa malamai suka tsara wannan ilimi da ake cema wato usulul fiqh saboda su sauwaƙe mu malamai da ɗalibai ta wajen wato samun daman ba da amsoshi da warware matsaloli da dama waɗanda kan taso a yau da kullum. Ana cewa, "Idza ta'araba maniu wal muktaba yuqaddamu maniu illa idan kana muktaba a'zam." Idan abu ya tabbata haramun ne, sai ya zo sannan aka samu abu wanda ke halal ne shi ma ya taho halal da haram sun haɗu a wuri guda malamai suna cewa kamata ya a ce ka fifita nisantar haram akan ɗaukan halal a wannan lokaci kuma ana cewa idajtama al-halal wal haram awil al wal muharram guliba al-haramu idan halal da haram suka haɗu to sai a fifita haram akan halal da zaran halal da haram sun haɗu to sai a fifita haram akan halal kuma ka lura da labarin da ya gabata a wani darasi da muka gabatar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 614 yana shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarbu lahamun nabata min suhutin illa kanat naru aula babu tsokan jiki da zai toho a dalilin cin haram face wannan jikin baki ɗayansa wuta ce mafi cancanta da shi kaga ba wai abin da kai ta ci a rayuwarka shine haram ba halal ka dinga ci amma sai aka samu kafurka da haram wannan surkin da ka shigar yana gurɓata sauran halal kaga wannan shi yake nuna maka cewa haram ta fi halal ƙarfi shi yasa idan aka haɗa su komai yawan halal haram tana bata ta Allah shi kamu gani wani mawaƙi yana cewa wa ta'atun mimman haraman kudu, mislal bina'i ifauka mawjin yuj'alu aikin ibadan mutumin da ke cin haram kamar mutum ne ya yi gini mai girma amma a kan teku wannan gini ba zai tsaya ba to haka ibadar maciyin haram take me ake nufi idan mutum jininsa ya zamanto akwai haram to mawuyaci ne fa ibadarsa ta samu karbuwa a wajen Allah Allah ka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma nahaitukum anhu abin abinda na hana ku aikatawa ku nisance shi wa ma kun bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na umarce ku ku yi sai ku zo masa gwargwadon iyawan fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum abinda ya hallaka waɗanda suka gabace ku kasaratu masailihim shine yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawa da suke ma annabawan mas'ala ta hudu ita ce matsala ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hallaka magabatanmu wato shi ne yawan tambayoyi da kuma sabawa ga annabawa wannan yana nuna cewa tambaya haram ne abin da ya hallaka magabata shi ne yawan tambayoyi sannan su saba ma annabawansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta tambaya ba malamai suna cewa ita tambaya iri uku ce na farko su'alul jahili an fara'idil dini kal wudu'i salati wa sawmi jahili yayi tambaya game da wajibi da ke kansa Ya yi tambaya akan hukuncin alwala ko hukuncin sallah ko hukuncin azumi wa an ahkamil mu'amala abubuwa da suka shafi mu'amala ya yi tambaya a kansu. To irin wannan tambaya ba ma ya kamata ba wajibi ne, ka yi tambaya a kan al'amarin addini wanda baka sani ba, yin tambaya a irin wannan hali wajibi ne, saboda Allah ya faɗa a suratun Nahali, fas'alu ahlar zikiri in kuntum la ta'lamun. in dai ba ku sani ba to ku yi tambaya don haka tambaya ga musulmi abin da ya shafi addininsa wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da al'imamu abu dawud ya ruwaito wa hassanahu albani manzon Allah yake cewa ala sa'alu id lam ya'lamu fa inna shifa al'iyi a su'al me ya hana su yi tambaya tun da ba su san amsa ba ai magani game da cutar jahilci ita ce tambaya domin jahilci wato cuta ce maganinta ne tambaya in ji annabi Muhammad me yasa su yi tambaya tun da sani ba don haka tambaya game da matsala ta addini wajibi ne ana tambayan abdullah bin Abbas ya aka yi kai ilimi sai ya ce inni uqitu lisanan sa'ulan wa qalban aqula Allah ya bani harshe mai tambaya ya bani zuciya da take da ɗaukar hankali wa qalban aqula ya bani zuciya da take ɗaukar hankali ya bani harshe mai tambaya tambaya ta ma'ana a dalilin waɗannan abubuwa biyu na samu ilimina. tambaya ta farko ke, ka yi tambaya akan al'amari na addini wannan wajibi ba irin wannan tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa magabata sun halaka a dalilinsa ba fa inna ma ahlaka lazina min qablikum da ya hallaka magabatanku kafaratu masailihim yawan tambayoyinsu to ba wai irin wannan tambaya ce annabi yake nufi ba tambayoyi kashi uku ne kashi na farko ka yi tambaya akan al'amari na addini wannan wajibi ne na biyu ka yi tambaya don neman fahimtar addini wato ba wai kana tambayan hukunci ba ne tambaya ce ta ilimi ka tashi ka je gaban malami ka sa littafi littafin da ka sa gabansa ɗinnan kamar tambaya kake wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سورة التوبة آية 122 Allah ya ce ba daidai ba ne musulmai gaba ɗaya su tafi yaƙi a duk an bar gari an tafi yaƙi wannan kuskure ne kamata ya yi a ce akwai wata jama'a daga cikin mutanen garin wanda su ba yaƙi za su tafi ba neman ilimi suke yi idan waɗancan sun dawo su karantar da su al'amarin addini Shi kaga ayar Alƙur'ani ta tabbatar mana hujjar neman ilimi. Ya kamata a ce a gari an samu wata jama'a da ke ƙoƙarin neman ilimi. Shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ala, falyu'allimu shahidu minkum ga'iba, wanda ya halarci majalisina ya ɗauki karatu gaba na ya sanar da wanda bai zo ba. Ta wannan hanya musulunci ya iso gare mu. Wannan nau'i ne na tambaya. kashi na biyu kashi na uku shine tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzon Allah ya ce abin da ya hallaka magabata shine yawan tambayoyinsu to tambayar da ta hallaka magabata ita ce nau'in tambaya kashi na uku an yas'ala an shay'in lam yujibhu Allah mutum yayi tambaya akan abin da Allah bai wajabta shi ba wala ala ghairihi wala ولا كان منه نص من القرآن أو الحديث Allah bai yi bayanin wata matsala ba, ka dinga tambayoyi a kai, mutum ya dinga tambaya, wai idan aka kwanta a kabari wani irin abinci za a ba wa mutum, akwai tuwo kuwa wannan tambaya ta izgili Allah ya tabbatar maka cewa idan mutum ya mutu aka binne shi mutumin kwarai Allah yana ba shi abinci to ka tsaya nan abin da Allah bai yi bayani ba manzon Allah bai yi bayani ba har ya bar duniya to ka kyale shi wannan ilimi ne na gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasa kaka an ashiya rahmatan lakum gaira nisyanin fala tas'alu anha wasu abubuwan Allah ya yi shiru bai ce komai ba to ku daina bincike ku kyale su mutum ya dinga tambaya idan an tashi a kiyama da wani yare za a yi magana da hausa ko da larabci to ina ruwanka ka dai san za ka je kiyama in ka tashi za ka san wani harshe za a yi magana da shi inda Allah bai faɗa ba annabi Muhammad bai faɗa ba in ma ka ga hadisi bai inganta ba duk abin da Allah bai faɗa ba to ilimin gaibi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimin da Allah ya ba kaɗan ne in ji Allah akwai hadisin sayyiduna Ali yace lokacin da Allah ya saukar da aya ta 97 na suratu Ali Imran walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila annabi ya tara sahabbai yace to yanzu Allah ya wajabta muku aikin haji qala rajulun sai wani mutum ya miƙe a kullu amin ya rasulallah a kowace shekara ne za mu yi ko sau ɗaya fa a arada anhu manzon Allah ya kau da kai hatta a adamar ratai da au salasan ya sake maimaita tambaya ya sake maimaita. fa kana rasulullah sai manzon Allah ya ce wa ma yushiku an aqula na'am ina ma a ce nace eh wallahi law na an da ce e eh, da wajabar da ya wajabar duk shekara sai musulmi ya je aikin hajji da dai na ce e tambayar da kai min nan, to a dalilin tambayar nan da ka jawo bala'i ga al'umma da zaran na ce e to fa abin ya tabbata wajibi walau wajabat lamastata'tum kuma in hakan ya wajaba ku mutane ba za ku iya ba ce duk shekara sai ka tafi aikin haji ba za ku iya ba faturku ne ma taraktukum manzon Allah ya ce ina gargadin ku ya kusa Habbai. ku kyale ni in na bar ku idan kuka ga nayi shiru to ku bani kar ku dauka ban sani bane fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasaratu masailihim abinda ya halaka magabatan ku shine yawan tambayan su waqtilafuhum ala anbiya'ihim da tabani da suka yi ma annabawansu fa idza amartukum bi amrin idan na baku wani umarni fa'tu minhu mastata'tu sai ku zo ga wannan umarni gwargwadon iyawanku wa idza nahaitukum an amrin in na hana ku aikata wani al'amari fajtanibuhu sai ku nisance shi a wannan lokaci Allah ya saukar da aya suratul idan aya ta ɗari da ɗaya, ya 101 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد su uku. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم kai imani kada ku ringa tambaya game da wasu abubuwa wanda in aka saukar da bayani akan al'amuran to fa rayukanku za su ɓaci ba za ku ji daɗi ba wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tudda lakum da dai za ku yi tambaya lokacin da hukunci ya sauka za a yi muku bayani afallahu anha Allah ya yafe muku kuskuren da ya auku wallahu ghafurun halim Allah mai haƙuri ne Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa an hana ku a wancan zamani haramun ne sahabin annabi ya buɗe baki ya yi tambaya ga manzon Allah, haramun ne, kafi Allah sani? Allah ya fi ka sanin yaushe ya kamata ya saukar da hukunci, wane urin hukunci ya kamata ya saukar muku, Allah ya fi ka sani. Don haka ka ce, kana tambaya ina hukuncin kaza kamar kana gaggauta saukan wani hukunci, ah, wato yana kama da a ce kana ganin kuskure ta sashin Allah ko ta sashin ilimin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. don haka yasa aka haramta musu qad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane daga daga wato a gabaninku waɗanda suka gabace ku sun yi irin wannan tambaya ga annabawa sun asbahu biha kafirin aka wayi gari sun kafirce mu abubuwan da suka nema wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganan nan a cikin hadisi na abu huraira kaga sayyiduna ali ya kawo hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin yadda abu huraira ya ruwaito hadisin da ke cikin arba'unan nawawiyya asalin maganar ita ce khatabana rasulullah abu huraira ka duba sahihu muslim wannan riwaya ce ta al-imam al-bukhari aka sanya cikin arba'una hadis ka duba lafazin al-imam muslim abinda Abu Huraira ya faɗa cikin riwaya ta al-Imam Muslim khatabana Rasulullah manzon Allah ya mana hudu ba wata rana fa sai ya yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikum al-hajja Allah ya farlanta haji gare ku fa hajju don haka ku je ku yi aikin haji fa rajulun wani mutum sai ya miƙe yace a kullu amin ya Rasulullah kowace shekara ce za mu yi aikin haji fa sakata sai manzon Allah ya shiru hatta ƙala ha salasan sai da ya faɗa sau uku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce laukultu na'am la wajabat da na ce e da kuwa aikin hajji ya zama wajibi a kowace shekara wala mastata'tum kuma da ku iya ba sannan sai annabi ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na barku idan na barku ban ce muku komi ba to ku kyale ni fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim Abin da ya hallaka magabatanku yawan tambayansu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabani da suka yi ma annabawansu fa idza amartukum bi shay'in idan na umarce ku da aikata wani abu fa atu minhu mastata'tum sai ku aikata wannan abin gwargwadon iyawanku wa idza nahaitukum an shay'in idan na hane ku game da aikata wani abu fa da'awhu sai ku nisance shi ku kyale shi sayyiduna ali ya ruwaito hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin Abdullahi bin Abbas ya ruwaito hadisin riwaya ta Abdullahi bin Abbas tana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 1721 innal aqra bin habisin sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tambayan ga annabi a lokacin da manzon Allah ya yi magana akan wajabcin aikin haji sunansa al-aqra bin habis فقال يتي يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة شن حج دنن أقوة شكرا ذا أيت كوك وسوطيني قال سيما الله يتي بل مرة واحدة سوطيني فمن زاد فهو تطوع wanda ya ƙara ya sake yin haji ba a matsayin haji yake ba, nafila ce za a rubuta masa. Don haka in ka taɓa yin haji, wannan hajjin naka na farko shi ne farilla amma duk wani aikin hajji da kake yi na filai hadisi ne ingantacce cewar aikin hajji sau ɗaya ne yake zama wajibi wannan baya hana ka sake komawa aikin haji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman zada wanda ya ƙara zuwa ya yi aikin haji ashe babu laifi don ka koma fa huwa na nafila ce bare ma akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku jera tsakanin haji da umra ka tafi umra ka je haji ka tafi umra ka je haji in ji manzon Allah ku dinga jera su fa innahuma yanfiya lil faqra wad dhunub kama yanfi al khabas al hadith da umara da haji suna koran talauci da zunubi kamar yadda wutar makera take kawar da dattin da ke jikin ƙarfe wa wal fibba idan zinari yana da datti da wuta ake wanke shi haka nan azurfa وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة حج da aka yi na kwarai kuwa bashi da wani sakamako face gidan aljanna don haka jerawa tsakanin umara da haji abu ne mai kyau yana da falala kaga wannan hadisin ya samu sahabban manzon Allah mutum uku Abu Huraira Sayyiduna Ali Abdullahi bin Abbas sun tabbatar da cewa maganar annabi ya yi ta ne a bayan Allah ya saukar da wajibcin aikin haji walillahi ala nasu hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila lokacin da wannan aya ta sauka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji nan take wani ya yi tambaya sau ɗaya ne kowace shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau ɗaya ne da dai na ce na'am to da ku Allah ya mai da aikin haji farilla a kowace shekara wancan zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai kenan lokacin da ake shar'anta shari'a amma yanzu an riga an gama Allah ya kulle shari'ar musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum an riga an kammala addinin musulunci amma a wancan zamani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai haramun ne musulmin da ke cikin madina ya buɗe baki ya yi tambaya akan hukuncin wani al'amari wanda Allah maɗaukaki bai saukar da doka a kansa ba haramun ne sai dai babu amma ɗan gari haramun ne ka duba sahihul bukhari ah, sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal muslimin fil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatihi wanda yafi zunubi mafi girma cikin musulmai a ranar tashin kiyama shine mutumin da Allah bai haramta abu ba amma a dalilin tambayansa Allah ya haramta da can abin halal ne amma saboda tambayar da ya ma annabin Allah sai Allah ya saukar da haramcin wannan abin saboda haka su annabawa ba a tambayan hukunci gabansu kuma in kai tunani za ka gane hakan daidai ne saboda Allah shi ya san dacewan ya turo annabi ya turo shi Allah ku shi ya barwa kansa sanin abin da ya dace ya shar'anta shi ga bayi ba kai za ka nemi Allah ya shar'anta wani abu ba to sai dai Allah yana da hukunci da ke yinsa ga ‘yan adam, ya turo annabawa ya ce su yi gargaɗi ga mabiyansu, tambaya haramun ne, idan ku aka samu wani mai zangaɓo ya yi tambaya, to har in ya nemi sanin hukunci ni ku zan shar'anta abin ko da can, ko da a ce da can wato ba a shar'anta abin ba, a dalilin tambayan wannan mutumin za a mai da wannan abin shari'a. Wannan dalili ya sa malaman farko suke nisantar yawan tambaya, musamman akan abin da ya shafi aƙida, har ma dai zuwan zamanin tabi'ai. duk da cewa tambayoyi a kan shari'a abin da ya shafi hukuncin alwala hukuncin sallah hukuncin mu'amala halal ne amma tambayar da ta shafi aqida malaman sunna ittifaqan ba sa so wannan dalilin ya sa lokacin da wani ya yi ma al Malik tambaya Ar-Rahmanu 'ala al mun karanta a suratu Taha aya ta biyar Allah da ya rahama ya daidaitu a kan al'arshi yaya daidaituwan ke? to kaga an koma irin tambayar da Allah maɗaukaki ya hana faƙala al'imamu malik ya ce al'istiwa'u ma'alumu daidaituwa dai kowa ya santa idan aka ce Allah ya daidaitu a kan al'arshi kalmar daidaituwa kai ka san ma'anarta wal kaifa majhul yaya siffan daidaituwan wannan ko an jahilce shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai har ya bar duniya bai yi bayani ba ya za a yi a san yadda Allah ya daidaitu akan al'arshi wal imanu bihi wajib imani da cewa Allah ya daidaitu akan al'arshi wajibi ne saboda magana ce da take cikin alqur'ani wasu'alu anhu bid'atu yin tambaya akan daidaituwan bid'a ce saboda har manzon Allah ya bar duniya ba a samu sahabin da ya irin wannan tambayan ba